Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa ta cikin shirin taskar masoya. Shirin da muke karanta muku littafin Hurayya, wallafar Aisha dan Sabo. Idan ba ku manta ba, mun tsaya ne a inda muka ji. Duk wannan abubuwan da ake sam Aliyu bai sani ba, domin satin su ako bai zo gamba ba. Hakan ya sa bai san da sa ranar horayya ba. Hajiya kuma bata sanar da shi ba, ta bari ne sai ya zo ta sanar da shi. Nan ne muka tsaya yanzu za mu ɗora. Wannan karan Shigowar wurin Aliyu yayi domin karfe ɗaya jirgi ya sauke shi. Isa direba ne a kamar koyaushe ya zo ɗaukan shi. Tunda 'yan ango Aliyu ya ga cewa akwai abin da ke damun ubangidan nasa domin ya ɗan rame. Ko da suka iso gida Aliyu na ɓalla murfin mota. ya fito bayan sun gama gaisa da hadimansa. Kai tsaye shashin Hajiya ya nufa. Ita kaɗai ya samu Fitowanta daga kicin ke kenan hannunta ɗauke da kof da ta zuba wani magani da take sha. Maraba da mutanen Abuja. Abin da ta faɗi kenan tana duba Aliyu da ke ƙarasa shigowa cikin falon. Cikin fara'a ya isa ga hajiyan da ke zama bisa kujera yana faɗin mom kin ganni sai ya ko abubuwa sun yawa ga shi kwanaki biyun nan ba wani isasshen lafiya ne da ni ba. Aliyu ya magana don ganin irin duban da hajiya ke masa. Ya san dala ne ta tambayi dalilin ramar da yake. Hakan ya sa shi faɗin baya jin daɗi tun kan ta tambaya. Cike da damuwa da kulawa take faɗin. Subhanallahi, wai me ke damun ka ne haka Aliyu? Ko ka ga yadda ka rame? Don Allah Aliyu ka daina sa damuwa a ranka. Komai na duniya da kake gani muƙaddari ne daga Allah. Ya kamata ka zama mai tawakkali Aliyu. Hajiya Maryama ta yi magana cike da tsantsar damuwa, domin tana ji a jikinta babu wani cuta da ke damun Aliyu, illa ta soyayya hurayya Gashi bakin alƙalami ya riga ya bushe, tunda har ga goron saka rana na jiransa, Hajiya babu komi typhoid ne ke mun mugun kamu, amma yana shan magani sosai, kin san shi ciwo ne mai naci, amma kar ki damu sam, abin da kike tunani ba haka bane, wai ma ina so rayya ne na ji shiru. Aliyu ya magana yana son ɓoye ma Hajiya tsantsar damuwar da zuciyarsa ke ciki. Ba su kai ka dawowa ba daga ita har 'yar rigimar tata, ma wanda zai riga wani dawowa ai. Hajiya ta magana tana murmushi, Kafin Ali ya sake magana, Sallama Warayya cikin cool voice ɗinta ya daki kunnuwansa. Haka ya sa Aliyu mai da dubansa ga ƙofar shigowa. Warayya take karasa shigowa cikin falon. Sai take cikin riga da siket na atamfa. Ta ɗaura red ɗin kimono a kai tare da zagaye wuyanta da mayafin kimono ɗin. Ta yi wani masifan kyau, kafaɗanta ta rataye da jaka mai ɗauke da hand out da sauran tarkace. Idanuwanta rufe suke cikin medical ɗinta domin yanzu yaushe yana idanuwanta shi ke taimaka mata gurin hangon rubutu daga nesa ko ƙananan rubutun da ba ta iya gani sosai idan ba da taimakon gilashin ba. Amsa sallama Hajiya ta yayin da Aliyu ya kasa cewa komai illa ƙoƙarin janye idanuwansa da yake daga irin kallon da yake kafe ta da shi. Yayin da yake jin zuciyarsa na sake azabtuwa da ƙaunarta ne. Ya Aliyu da zuwa ka iso lafiya? Abin da Horayya ta faɗi kenan tana zama tare da zare gilashis ɗin idonta. Lafiya lau my little pretty. Ali ya faɗa yana sake ɗaura idanuwansa a kanta. Kafin ya ɗora da faɗin ya karatu, Hope dai kina mai da hankali, ba sai ya kika sa gaba ba kawai. Ya magana yana tsare ta da idanuwa. Ina mai da hankali sosai ya Aliyu Allah kuwa. warai ta faɗi cike da shagaba, tana miƙewa tsaye domin ƙarasa bedroom ɗinta. Shi ma tashi yana duban Hajiya yana faɗin, bari na ƙarasa in yi wanka, na ga lokacin masallaci ya kusa. To Aliyu sai ka shigo anjima akwai magana da zamu tattauna. cewa Hajiya Maryama tana dubansa. Shikenan Hajiya Allah ya kai mu anjiman. Ali ya faɗi yana fita daga falon. Tuni ya ta daɗe da shiga room ɗinta. A facin Ali Aliyu kuwa sama ya samu a sa tana shirya abinci bisa dani. Da alamu ba da jima da kammalawa ba. Ta yi mamakin sa da waraka ya dawo. Da sauri ta isa gare shi ta rungume shi tana mishi oyoyo. Shi ma sake rungume ta yana shaƙar jikinta. Ta da cewa ba wani sabon wanka ta sake ba. Kayan da ta dawo ofis ne su ne a jikinta. Shi ya fara janye ta daga jikinsa yana faɗin. Wife yau ke ce da shirya dining da kanki? Yes ma Aliyu, to ya zan yi? Ka san wurin yanzu school ta hana ta taya ni abubuwa ba kaman da ba. Shi ya sa yau tun da na dawo da wuri, na yi hanzarin yi maka komai ban tsaya jiran dawowarta ba. Sama ta yi magana cike da narkewa. Ta baki Aliyu yana faɗin dama na sani. Sai rashin mataimaki na san zaki ya kam. Sama kin riga da kin saba da sai dai wani ya taimaka miki a fannin yi ma miji duk wani abin da ya dace. Ya ƙare magana yana shigewa bedroom ɗinsa domin yin wanka. Ita ma saman shashinsa ta nufa don yin wanka a zuba kwalliyar da zai burge Aliyu. Ƙarfe tara na dare Aliyu ne zaune a falon Hajiya Maryama suna cin wani fefe soup da Warayya ta yi shi da yamma. Ya yi daɗi sosai domin ba ƙaramin shiga Aliyu daɗin ke yi ba. Hibba da Warayya na daga gefe guda. Warayya na koya wa Hibba homework domin san ba ta barinta da homework idan ta zo da shirin Friday ta ce wai sai Sunday za a yi. Sam ranar da ta zo da shi za ta sa ta a gaba ta koya mata. Hajiya ce ta duba Aliyu bayan sun gama cin fefe soup ɗin. Aliyu ya kora da ruwa tare da yin hamdala ta dube shi suna faɗin. Aliyu, ga goren saka ranar auren ƙanwar ka Horayya can a ɗaki na. An tsaye da lokaci nan da watanni uku masu zuwa. Wani abu Aliyu ya ji ya taki zuciyarsa. Tamkar ma shi ya ta cika ƙirjin shi da shi. Lokaci guda, kansa ya wani irin sarawa. An saka ranar horayya, hakan na nufin gab yake da rasa ta. Horayya da Hibba ne suka gifta ta gabansa domin wucewa rum ɗinta. Hakan ya sa Ali su da kallo tamkar wani sakarai. Kafin ya maida idanuwansa ya kulle zuciyarsa na wasu irin zafi da soya. Ko kaɗan ya kasa furta ko da kalma ɗaya. To me zai ce? Ali ina son ka saka tawakkali. Ka zama mai yarda da duk ƙaddarar da zai shigo rayuwarka. Ina son kai tawakkali da cewa warayya ba rabanka ba ce. Soyayya tana ɗaya daga cikin jarabawar rayuwarka. ba ni so ka ci gaba da saka damuwa a cikin zuciyarka ka da da lamuranka ga Allah sai kaga ya zaba maka wacce ta fita wai shin ma kana addu'a kuwa Aliyu Hajiya ta magana tana duban Ali cike da kulawa da tausayi idanuwansa da limshe ya bude akan Hajiya har ƙwayar idanuwansa sun canja launi saboda tsabar tashin hankalin da ya shiga miƙewa ba tare da iya cewa komai ba fara tafiya don barin shashin baki ɗaya bayan Sajiya ta fi da kallon ta ya mummunan tashi addu'a kawai take kada wani abu ya samu Aliyu idan ya rasa warayya Ita kam wata irin jarabawa ce wannan ta san Horayya aka jarabci tilan ɗanta da shi. Da ba don kada Horayya ta kira ta mai son kai ba, kada ta yi mata kallon mai son zuciya da son farin cikin ɗanta shi kaɗai, da ta sanar mata irin yadda soyayya take neman jefa rayuwar tilan ɗanta cikin wani hali. Sai dai ba za ta iya ba, domin ɗin ita shaida ce akan cewa soyayya Yazid Mika'il ya yi nisa cikin zuciyar hurayya Shi take so ba Aliyu ba, ba za ta iya tirsasa ta ta so Aliyu dole ba, addu'a kaɗai za ta yi masa, Allah ya raba shi da son Horayya idan har ba rabon shi bace ba. Ta daɗe zaune shiru a falon, zuciyar tana ga Aliyu da tunanin wani hali zai shiga. Ganin yadda ya fita ba tare da ya iya furta mata ko da kalma guda ba ne. Aliyu kawai da ƙyar ya kai kanshi shashinsa, ya zube fisa sofa a nan falonsa. Wani irin numfashi mai cike da hucin zafi yake fitarwa, kansa yake ji tamkar ba nasa ba, sakamakon nauyin da ya masa, ga saitin zuciyarsa da ke masa matsanancin ciwo. Duk yadda ya so ya control ɗin kansa ya kasa, Nan da nan ya tsinci kansa cikin wani zazzafan zazzaɓi ya rufe shi. A haka sama ta shigo ta same shi ƙarfe goma yana rawar sanyi. Haƙoransa na kawar da juna. Cikin sauri sama ta isa gare shi jikinta har rawa yake tana faɗin na shiga uku Aliyu. Lafiya me ke faruwa da kai ne? Sama kira min Dr. Masar please. Kirjina da zuciyata daga ciwo suke. abin da Aliyu ya iya faɗi kenan cikin wani irin yanayi. Yana mai kai hannu ya dafa saitin zuciyarsa. Wayarsa ta sa hannu ta ɗauka hankalinta a matuƙar tashe. ta fara lalubo lambar Dr. Masari. Cikin sa'a abu gobe ya ɗaga waya. Dr. Masari please ka taimaka ka zo gida yanzu. Aliyu ba shi da lafiya. Kar na rasa shi dakta. da sama ta faɗi kenan kai tsaye. Tana mai kashe waya. Aliyu ta runguma zuwa jikinta. Tana kai hannu bisa ƙirjinsa. Jikinsa zafi raɗo sai rawar sanyi yake. Sakinsa ta ta nufi bedroom. Bargo ta ɗauko ta rufa masa. Hawaye na bin fuskarta. Don ba ƙaramin tsorata ta da yanayinsa ba. Tambayoyi ne cike da zuciyarta game da abin da ke damun Aliyu. Sosai Dr. Musare tsorata. Hakan ya sa babu ɓata lokaci ya baro abin da yake ya iso kidan Aliyu ya hankali a tashe. Ko da ya iso wayan Aliyu ya kira. Sama je ta daka tana sanar da shi sashinsa ya shigo bayan ta isa ta buɗe masa ƙofa. da shi ta saka ƙarisa inda Aliyu ke kwance. Ganin da Musare ya sa Aliyu yunkura ya tashi zaune yana dafa da kansa. Da yake jin tamkar ya sauke shi ya huta. dafa shi da musari ya fara yi, yana tambayar sa abin da ke sa kafin ya shiga gwada fifi ɗinsa wanda ya matukar razana da yadda jinin Ali ya mugun hawa. Duban sama da ta kashe, ta tsare Dr. Musari yana faɗin please madam, za ka ɗan bamu gurin in yi magana da patient dina Saboda kin san akwai sirri tsakanin likita da patient ɗinsa. Ya magana cike da zolaya, shikenan dakta bari in ba Sama ta faɗi a sanyaye tana barin shashin Aliyu baki ɗaya. Zuciyarta san babu daɗi, tana tsananin san Aliyu, ta yadda kar kaɗan ba ta son ta abin da zai shafi lafiyarsa. Ali wani irin damuwa ne ka saka a ranka har kake neman salwantar da lafiyanka? Me ka nema ka rasa da har kake neman jefa kanka da kamuwa da ciwon zuciya? A ɗin da kake kai gab yake da zuciyanka. Me yasa Aliyu? Me kake so ka rasa da har damuwa ya maka yawa jininka ke mugun hawa haka? Dakta Musari ya magana cike da damuwa. A hankali dai Aliyu ke sanar da shi matsalarsa da irin shawarar da magungunan da Dakta Bukar ɗora shi a kai. Ya ƙare magana yana faɗin masari na kasa kwanciyar kaina akan cire son horayya santa ya riga ya ma zuciyata mummunan illa. Tausayin Ali ya ratsa masari. Babban mutum kamar Ali ne ya ciwon so ke wahalar da shi akan mace ya mallaki duk abin da ya kamata a ci. Zai iya tunkarar kowace mace ya kuma samu soyayyarta komai ta komai kyawunta. Tsananin mamakinsa shine ma ya san warayya ya san yarinyar ta gama haɗuwa. amma me yasa Ali ya kasa mallakar zuciyarta kawai da duk wani mamaki ya fuskanci Ali yana Mutumin ne yanzu dai ya zama dole ka taimaki kanka da mu kanmu wajen ceto zuciyarka da ke barazanar faɗawa cikin wani hali wanda san ba ma fatan haka dole ka cire duk wani damuwa domin lafiyanka ta tsira kada ka bari zafin soyayya ya sa ka yi sakaci da lafiyanka Aliyu tabbas soyayya tana da tsananin zafi da ciwo idan har ka rasa abin da kake so ko kake shirin rasa shi amma hakan baya cancanta a ce ka yi sakaci har ka ya samu nakasu. Ni da kai duk musulmai ne, mun san kaddara don haka ka ɗauki hakan a matsayin jarabawa. hankali idan kana fin ƙarfin zuciyarka wajen rage damuwa da adda, ka rika ƙoƙarin ganin tunaninka da damuwa ka yakice su ta hanyar tesasa zuciyarka mu'amala da abubuwan da za su dinga ɗebe makewa. Suna kawo ma nishaɗi cikin zuciyarka. Ku gujewa zama kai kaɗai. ba tare da ka hira ko kallon abin da zai kau da tunaninka daga zuciyarka ba. Idan kana kiyayewa tare da adda, a hankali damuwa zai dinga raguwa a zuciyanka, har ka iya danna zafin zafin soyayya da ke tasowa yana haifar da hawan BP ɗinka. Tun da Dr. masarar fara magana, Aliyu ya kafa masa idanuwa, yana sauraron duk wani lafazi da ke fita a bakinsa. Babu laifi, kashi hamsin cikin ɗari na maganganunsa sun yi tasiri a zuciyarsa. Tashi ka ɗauko magungunan da kake amfani da su magani. da Musari ya bukata yana duban Aliyu cike da tsantsar tausayi. Tabbas so guba ne. Bayan ya gani ya sake rubuta masa wasu tare da fen relief da zai sa zazzabin ya sauka. Shi ya je ya siyo magungunan a daren ya kama Aliyu. Shawarwari masu kyau ya ɗora shi a kai. Sai sha ɗaya da rabi ya bar gidan Aliyu. Bayan ya tabbatar ya sha magungunan kafin ya bar gidan. Da ‘yar Aliyu ya kai kansa bedroom ɗinsa ya kwanta. Daidai lokacin sama ta sake shigowa sa cike da damuwa take duban Aliyu bayan ta haye gada, Sannan Aliyu ya jikin yanzu? Ta faɗi cike da damuwa tana ɗora hannuwanta a goshinsa. Ta jin yadda zazzabin ko ya fara sauka. Da sauƙi sosai sama kaina ne har yanzu yake ciwo sosai. Cewa Ali yana lumshe idanuwansa. Ayya sannu honi, Allah ya baka lafiya. Amma Ali wai me ke damun ka ne haka? Ali ya hankali na ya kasa kwanciya. Please ka sanar da ni abin da ke damuna. Sama please ki bari na samu bacci. Na da sauƙi ki kwantar da hankalinki. Ba wani abu ke damuna ba da zaki damu kanki. za ta sake magana ya yi saurin kai hannu ya rufe bakinta bayan ya saukar da kanshi zuwa jikinta. Ba haka ta so ba, sai da dole ta rabu da shi, ta san halin Aliyu sarai idan har bai so mutum ya san halin da yake ciki ba, to duk iya nacinsa ba zai taɓa sani ba. Washe gari, Ali ya tashi jikinsa da sauƙi sosai, sama ita ce ta taimaka masa ya komi, kama daga wanka zuwa karyawarsa da bashi magunguna ya sha. Duk ta bi ta damu da halin da yake ciki, Tana son sanin abin da ke damunsa amma ta sani tunda ya nuna mata bai so tana damunsa da tambaya to ba lallai ne ya faɗi ba. Hajiya maryana ta ga har sha ɗaya ta yi sun gama yin breakfast har sun yi wanka dukkaninsu suna zaune bayan ta gabatar da sallar walha da ta saba yi idan hantsi ya yi amma Aliyu bai shigo gaida ta ba duk ta fita da amma hankalinta ya gaza kwanciya Haka ya sa ta dubu Horai tana faɗin Horayya ko za ki duba yanki Aliyu ko lafiya na da shiru bai zo gaida ni ba kamar koyaushe ba Jikina na bani Allah ya sa lafiya domin ya shaida min kwanakin nan ban fiye jin daɗin jikinsa ba. Hajiya Maryama ta ƙare magana fuskar ta na nuna alamun damuwa sosai. Waraya ta dube ta tana ajiye wayarta ita ma fuskar ta da alamun damuwa take faɗin to bari mu je Hajiya. Dama yanzu nake son shiga gurin anti Samham. To shikenan ku je din cewa Hajiya Maryama tana bin su da kallo domin har sun miƙe Waraya na riƙe da hannun Hibballa. suna fita daga shashin Hajiya. A falon sama Horayya sai sallama. ya ce ta kwace hannun ta yi gaba zuwa shashin Aliyu. Horayya kuma ta nufi bedroom ɗin sama tana sake kwaɗa sallama. Jin shirin ya sa ta fitowa tana tunanin ƙila tana shashin ya Aliyu ne. Zaman ta ke da wuya sama ta fito daga ɓangaren Aliyu. Ganin Horayya ya sa ta karasowa cikin falon tana faɗin. Ashe da gaske yabba take tare kuke. Horayya na murmushi take cewa ai kuwa tare muke ina ta sallama tun da na shiru Ne tunanin kina shashin ya Aliyu ne. Ina kwana? Mun tashi lafiya? Cewa hurayya tana duban anti sama da ta zauna kusa da ita. Lafiya lau Ya yayanki baya jin daɗi tun jiya. Na rasa me ke damunsa. Jiya fa an sha ɗaya Dr. Musari na gidan nan. Sama ta yi magana cike da damuwa tana duban hurayya. Wacce yanayinta ya canza baki ɗaya. Tana faɗin ayya, wallahi dama Hajiya sai ta ce da wuya in lafiya. Tunda ta ga har waraka ya Ali bai shigo gaida ta ba. Bari je in gaida shi to, anti Samha, ko ya kwanta ne? Furaiya ta tambaya tana duban anti Samham. Yana nan a falonsa kwance, amma dai ya ji sauƙi sosai. Kawai dai jikinsa ne ya ce babu ƙarfi. Sama ta faɗi tana miƙewa don zuwa bedroom ɗinta. Furaiya ne ta nufi ɓangaren Aliyu, haka kawai ta samu kanta da faɗuwar gaba. Sallama ta yi a bakin ƙofar tare da jiya ta tsaya. Ta jira a bata umarnin shiga. Shigo mana waye ne? ali ya magana tamkar bai ɗauki ta ba. Shiga ce tana sauke idanuwanta akan hibba da ke zaune jikin Aliyu. wanda ya ka shingiɗe jikin sofa. Zama ta cikin ɗaya daga cikin kujerun falon tana faɗin ya Ali ya jiki, ashe baka lafiya. Shi yasa Hajiya ta ji ka shirin. Ta ƙarar magana tana duban bangaren Aliyu yake. Idanuwansa na kanta haka ta ƙara magana. Tamko ba zai tamka ba sai kuma ya buɗe baki yana faɗin. Jiki na warke mai little yanzu ma za ni gurin Hajiya. Dama na raya tana can duk ta damu. Ai kuwa dai ta damu ya Aliyu. Amma ai na ga jikin da sarki Allah shi ƙara lafiya. Warayya ta faɗi tana ƙasa da kanta don ganin irin kallon da ya Ali ke jifanta da shi. Zaune ya tashi yana gyara hibba zama, kasar shi yana duban Warayya yana faɗin. Warayya ɗauko min wayana a bedroom, ina son kiran Irshad. ya Ali ta faɗi tana miƙewa don cika umarninsa. Har ta shiga corridor ɗin da zai kai ta bedroom ɗinsa. Idanuwansa na kanta. Hibba ya madubara yana faɗin mai Angel. Masa da ki gurin Hajiya ki ce dadi ya ce, iya ta dama min fura ina zuwa kin ji baby na. Dadi in ce a sa sugar da milk. irin yadda anti Horayya ke yi? Cewa Hibba tana sauka daga sofa. dubanta ta Ali ya ce, "Eh, ki ce a sa min amma kaɗan. Maza je ki gani nan zuwa." Waraya ta fito daga bedroom din sanin ta riƙe da waya Ali. Ta bi bayan Hibba da kallon, Waje ta fice a guje don zuwa ta faɗi saƙon Aliyu. Takawa ta zuwa inda Ali yake tunda ta doso ya kafe ta da manyan idanuwansa. Har ta ƙarasa ta miƙa masa waya, tana faɗin gashi a Aliyu. Amsa yana faɗin sita ya Horayya, ina son magana da ke. Ya ƙara magana ya nuna mata kusa da shi da hannu. Ba musu ta zauna tana ajiye waya. Yayin da Ali ya shiga kiran nambar Rashad. Har suka gama magana da zasi. kafin ya ajiye waya yana mai da idanuwansa akan Hurayya. Wacce hankalinta ke kan Chad inda take da Hayat. Hannu ya kai dama sha waya. Hakan ya sa Hurayya dagowa ta dube shi da sauri. Tana yin baya da wayarta. Ali ya ɗan haɗe fuska yana faɗin, My pretty, da gaske ne an saka ranar aurenki da wannan guy ɗin? Yadda ya magana ya sa Hurayya kallonsa, ƙirjinta na bugawa, san bada Son su kaɗai ce da ya Aliyu. domin ba sa rabuwa ba tare da ya ƙirƙiro fitina da zai ɗaga hankalin shi ba. Da ya ta iya ɗaga kanta ba tare da ta yi magana ba, ko kaɗan ta ƙi yarda ta dubi fuskarsa. Me yasa warayya kika kasa amincewa da ni? Me yasa kika tsane ni? har kika zaɓi bare a kaina. Kin san halin da zuciyata ta shiga sakamakon jin cewa an zaka ranar aurenki? Shikenan Horayya Allah ya sa albarka. Allah ya sa shi shine alkhairi a gare ni. Amma ki sani Horayya, har yanzu ke ce a zuciya Aliyu. Ba zan iya daina sanki, ki ba har sai randa aka zara numfashi na. Zan ci gaba da azabtuwa ta hakan har zuwa lokacin da Allah zai kawo sassauci a zuciyata Hurayya. Ali ya ƙare magana cikin wani yanayi, muryarsa ya sauya ya yi ƙasa sosai. Hurayya, wacce ke jin tsananin tausayinsa a wannan lokaci, ta dube shi cike da karyawa zuciya karan farko, da zuciyarta ta shiga tuhuma akan anya ko ta yi ma ya Ali adalci? sai dai tunawa da matsayin da take dubansa da shi da kuma irin ƙaunar da ke tsakanta da Samha yasa ta jin cewa hakan da ta yi shine daidai ba za ta iya son ya Aliyu ba ba za ta iya kasancewa kishiyar Samha ba za ta taya shi da addu'a Allah ya cire masa soyayya ta cikin zuciyarsa. Da ya ta iya furta ya Aliyu ka yi haƙuri, ka ɗauka cewa hakan shi ne mafi alkhairi. Don Allah ya Aliyu kada ka riƙe ni a zuciyarka. Da a ce zan iya canza matsayina a zuciyarka da can Enough raye ya isa hakan nan. Ali ya katse ta yana mata wani irin kallo. Duk abin da yake yana yi ne cikin ƙarfin hali da son danna duk wani abu da yake tasowa a zuciyarsa game da ita. Muryarsa ya yi ƙasa da shi sosai, ya ci gaba da faɗin harayya. Duk abin da za ki faɗi Aliyu ya saba jin su, don haka ba na buƙata. Ina miki fatan alkhairi ke da wanda kike so. Ni kuma Aliyu, Allah ya sa min dangana, domin zuciyata na tsananin alhini yadda za ta rasa ki. Tashi ki je ki cewa Hajiya na warke zan shigo yanzu ba da jimawa ba. Ya ƙare magana yana sanya idanuwansa cikin nata. Baki ta buɗe za ta yi magana. Aliyu ya ɗaga mata hannu tare da nuna mata saitin ƙofa alamun ta fice. Haka ya sa ta juya jikinta ya matuƙar sanyi. Zuciyanta ya karye. Tana jin lalle ba ta maya Ali adalci ba. To amma ya za ta yi da soyayyar Yazid Mika'il wanda ya riga ya zama jinin jikinta? Ta ya za ta iya duban ya Aliyu a matsayin masoyi? Har ta iya rayuwa aure da shi alhalin tana masa kallon uba ne a gare ta. Da wani ido za ta dubi sama idan aka waye gari ta auri mijinta. Tabbas mutane sai sun zake ta, sun kuma kalle ta a matsayin mai cin amana. Ina ko kaɗan karɓar soyayya ya Aliyu bai dace da ita ba. Yazid Mikael shi kaɗai ya dace da rayuwarta. Shi kaɗai za ta mallaka ba tare da duniya ce mata wani kallo ba, na daban ba. Ta sani da zarar an yi auren, dole ya Ali zai manta da soyayyarta. Dole zai cire ta a zuciyarta ya sanya makwafinta. Abin da Horea ke ta ayyanawa kenan har ta bar shashin Aliyu. A falo suka kusa cin karo da Samha, wata ke ƙoƙarin nufar shashin Aliyu. Warayya ta ja ta tsaya tana faɗin sorry anti Samha. Babu komai warayya ai kin gaida yayin naki? Ai ya ji sauƙi sosai. Sama ta faɗi da murmushi tana kallon fuskar Horea, wacce ta dubi anti Samha tana faɗin. Sosai kuwa jiki alhamdulillah. Ya ce ma yanzu in faɗa ma hajiya. Gashi nan shigowa fat ɗinta. Ganin yadda Sama ta ɓata rai da jin furicin, Warayya ta sa Horea yin gaba. abinta ta bar shashin Samha ta kuma nufi shashin Aliyu. Tana mita a zuciyarta, mutum ba shi da lafiya ba zai wuta ba. Ita hajiyan ta shigo mana in ba shegen takura ba. Horeya na faɗa ma hajiya jikin Aliyu da sauƙi hankalinta ya kwanta. Sai dai gani yadda Horeya ta yi wani suko kamar akwai abin da ke damunta. Yasa hajiya tambayar ta ko lafiya. Ce ma hajiya ta babu komai. Horeya ta tana mai shigewa Rum ɗinta. To masu sauraro, nan za mu dakata da kanta muku wannan littafi mai suna Horeya Wallafar aisha ɗan sabo. Mu kasance a cikin shiri na gaba. Tun a fari ke nazarin su na gane cewa da ke dace. Zo ki faɗa mini sirrin su zuci ta shaidan da kin iya zance. tanadin gura fari guda wanda zan baki na sake kalbi na ruhi na san babu ta makarki zo yaki mai suna sirina rai ke yake ra'ayi